Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 14 ga watan Agustan shekarar 2019 kan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Bayan haka Muhammad Awal Garba daga Kamaru yana ɗauke da sharhin jaridun ƙasar. Akwai kuma sakonni da ku masu saurare kuke aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. 'Yan sandan kwantar da tazoma sun yi aron gama da 'yan rajin kare demokuraɗiyya da ke zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya talata ta yadda aka soke tashin jirage sama da kwana biyu a jere. Masu zanga-zanga sun sake mamaye filin saman kuma a wasu lokutan an yi ta samun 'yar hatsaniya tsakaninsu da 'yan sanda ɗauke da kulake da ke cikin shirin ko ta kwana. wasu 'yan faɗace-faɗace sun yi ta barkewa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar inda ma'aikatan agajin gaggawa suka ɗauke waɗanda suka ji rauni daga wajen 'yan sanda sun fesa yaji domin tarwatsa masu zanga-zangar yayin da suka yi yunkurin tare motar ɗaukar marasa lafiya lokacin da ta ɗauki wani mutum an kama ƙalla mutum biyu amurka ta jinkirta sabon harajin kashi goma cikin ɗari kan wasu kayayyakin china da ke ake shigarwa ƙasarta wadda ya kamata ta fara aiki ranar ɗaya ga watan satumba ofishin wakilancin cinikayya na wato ofishin wakilan cinikayya na amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su kananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na manata da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar goma sha biyar ga watan satumba Rage saka wannan haraji da aka yi zai taimaka wa Amurka waɗanda ke wato Amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da kyautarsu lokacin bikin Kirsimeti. Abin da muka yi shine mun tsinkirta ne ta yadda ba zai shafi sayayyar bikin Kirsimeti ba, ko da zai iya shafar mutane abin da shugaban Donald Trump ya faɗa jiya talata kenan. haka kuma amurka ta janye harajin daya wato baki daya ga wasu masu shiga da kayayyakin china da suka hada da kayayyakin kiwon lafiya da kare lafiya da na tsaron kasa da dai sauransu wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya talata kan halin da tankar man nan ke ciki wadda aka kama a kusa da yankin gibraltar mallakin birtaniya a watan da ya gabata Jalil Islami da ke zama mataimakin shugaban hukumar kula da harkokin ruwa ta Iran ya faɗi jiya talata cewa tankar mai mai suna Grace 1 nan ba daɗewa ba za a sakar wa hukumomin Gibraltar ita. Mun yi imanin cewa tankar Grace 1 za ta koma bakin aiki ƙarƙashin tutar Iran a ruwan ƙasa da ƙasa a nan gaba, a cewar Islami kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran ya wallafa. Kamfanin dillancin labaran na Iran ya ambato wasu hukumomin Gibraltar na cewa za a saki tankar a daren jiya talata. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya talata an sallami wata majinyaciya da ɗanta a cibiyar jinyar masu fama da cutar ebola da ke gabashin congo bayan sun shafa kwanaki 29 suna ta ƙoƙarin ceto rayukansu inda aka ke wato aka ɓarke da tafi da kuma murna ina jin daɗi sosai kuma ɗana lafiyar salau abinda esperance na bintu ta faɗa kenan cikin murmushi ga wasu mutane da suka taru a wajen cibiyar domin murna sallamarta. ta ta share hawaye daga kumatun ɗanta ɗan shekaru guda da haihuwa evinenza fataki wanda yake kuka ta saka wata riga da aka yi rubutu cikin harshen faransanci da ke cewa na warke daga ebola da na bintu da ɗanta duk sun warke daga cutar ebola cutar da ta kashe mijin na bintu 'yan makonnin da suka gabata a cewar likitoci fadar shugaban amurka ta white house na matukar sha'awar ƙulla hudar cinikayya da birtaniya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gaya wa sakataren harkokin wajen birtaniya dominic raab lokacin da ya kai ziyara ranar bakwai ga watan agusta cewa amurka za ta shirya da alkalami a hannunta domin rattaba hannu a sabuwar jijiniyar cinikayya cikin gaggawa a halin yanzu kuma mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton ya tafi birnin London a wannan makon domin tabbatarwa da jami'ai cewa gwamnatin Trump za ta baiwa Birtaniya fifiko a fagen tattaunawar cinikayya. Kasar Uganda Uganda ta ƙara tsanani wajen daƙile duk wasu bayanan da ake yadawa ta yanar gizo da suka ƙunshi rashin ɗa'a da tsana, wanda mataki ne da masu suka ke cewa zai hana mutane bayyana ra'ayoyinsu. Tun watan Maris ɗin shekarar 2018 hukumar sadarwa ta Uganda ta kafa doka wadda ta buƙaci wasu masu wallafa bayanai a yanar gizo da su yi rajista su kuma biya dala ashirin a shekara. Yanzu gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen ƙarfafa dokar ta hanyar saka kamfanonin yaɗa labarai da masu amfani da kafafen sada zumunta masu mabiya da yawa da su biya kuɗi ciki da 'yan jarida da fitattun mutane da mawaƙa da kuma 'yan wasan motsa jiki. Hukumar sadarwa ta Uganda ta kira mutanen da suna masu yada manufofi a yanar gizo, kuma za ta rika duban shafukan kafafen labarai ciki har da Twitter da Facebook da Instagram da kuma YouTube domin tantance waɗanda wannan doka za ta shafa. Labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla ta yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. waɗanda ba sa yin sa yin mu ya hado har mun tasa muna kira da abar zaman gaba hikima kyauta mai girma lafiya ta zirta tuma zalla ta an shakata da wannan wakar sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma na dare a nan washington yanzu barin koma gefe sarfila hashim ya ja ragaman shirin jama'a salamu alaikum Masu sauraro da fatan ana ci gaba da yin shagulgulan bikin babbar sallah lafiya. Allah Ubangiji ya ba da lada ya kuma maimaita mana. Shirin ciki da gaskiya wanda ke binciko bayanan cin amana da zaramiya da zamba cikin aminci don tabbatar da adalci da kare haƙƙin 'yan adam. a wannan karo za mu duba korafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi da hakan ya hada da rashin ƙarin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa ma'aikatan sun zargi musamman tsohon shugaban hukumar malam ahmadu giyade da ya aiki tsakanin shekarar biyar zuwa shekarar 2015 da rashin taɓuka abin kirki a hukumar ɗin kaɗebe koran ma'aikata da ya yi ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfin hashin gudanar farko ga amsar zargin koran ma'aikata a matsayin mafi ingancin aiki in ma akwai shi da malam ahmadu giya ɗaya, yi kafin mu kawo muku amsoshin ahmadu giya yanzu ga korafin ma'aikatan ta bakin ɗaya daga cikinsu wanda saboda dalilan kariya bai ambata sunansa ba. kai ma'aikacin wace hukuma ne ni ma'aikacin ndla ne hukumar ah, masu yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi menene tafi da kai a wannan ofishi na muryar amurka wato abin da yake tafi da ni damuwa ne suka mana yawa mun kai makura ne yanzu domin gaskiya idan muka yi sake 'ya'yan da za mu haifa ma ba za su yafe mana ba tunda ya kasance cewa mun yi aiki a hukumar to wa'yan sun mu yawanci sun kusa ma ritaya tarin daga aikin amma aikin a inda muke yanzu ba ta da kan gado gaba daya me hake nufi to yanzu mun kai gaban da a cikin ma'aikatanmu wa'yansu sun soma ritayarin sun kai lokacin barin aiki amma har yanzu gidan jiya muke hukumar nan yau shekaranta kusan 29 zuwa 30 amma har yanzu maganan da muke yi ba mu da wani a cikinmu wanda za a ce ya cancanci a bashi shugabancin hukumar nan kuma daga dukkan alamu in ba daga cikin ma'aikatan aka samu ba duk waɗanda ake kawo mana su su zo ne su ci arziki su kama hanya su tafi abinsu ba ka ganin cewa kila kwarewar su yasa aka ba su wannan aiki su shugabanci wannan hukuma ta kuta NDLEA eh to me yiwa suna da wata kwarewa wanda mu ba mu sani ba amma a nama aikin ba mu ga kwarewansu ba domin me mu duk wanda ya zo abin da ya ga dama yake mana ya kama hanya ya tafi alal misali akwai ciyaman din da ya zo zo gyaɗe ya zo yi shekara goma ka kira shi ka tambaye shi akwai tsintsiya da ya bari a legasin sunansa wanda ana iya tunawa da shi in ban da kora da yi ka kira shi ka tambaye shi kana nufin bai ayyukan ci gaba da inganta wannan hukuma ta NDLEA ba a cikin shekarun nan guda goma da ya yi kafin ya bar aiki to a shekaru goma da ya yi dai mu dai bai mana komai ba inda ya zo ya same mu haka ya tafi ya bar mu sai dai illa kora da yi kuma ka kira shi ka tambaye shi domin me mu gaskiya yanzu halin da muke ciki muna ganin shugaban kasa ne kawai zai iya kubutar da mu shin mai ta me da menene matsalolin ku madalla kaga na ɗaya muna da matsaloli na ɗaya maganan aiki ma kanta tukunna mu soma daga ita kanta aikin ita kanta aikin yanzu a matsayinmu ya kamata a ce muna da kayan aiki bari in gaya maka kaga allah misali a jihohi 36 nan da abuja akwai jihan da kusan mota ɗaya take da shi na aiki gaba ɗaya akwai jihohi wanda idan kaga suna da aiki a kayan aiki allah misali mota na aiki misali kano in ka je ka bincika zaka ga gwamnatin kano ne ta taimaka federal government ita ba ruwanta da mu kaga halin da muke ciki na rashin aiki kaga civil defense ba a musu haka dss ba a musu haka immigration ba a musu haka road safety ba a musu haka custom ba a musu haka mu ba mu san me yasa gwamnati bata damu da mu ba shin kana nufin motoci ne baku da koko bindigogi da sauran abubuwan aiki kamar kayan sadarwa yawa kayan sadarwa ba mu da ita a ce yau ga kayan sadarwa namu wanda za mu zauna a ce alal misali kamar wa'yan waɗanda suke guraren da ake da damuwa kamar na noman taba haka da sauransu ka shiga daji wannan ku ya bata inda za ku same shi ba za ku san inda za ku yi ba ko kuma alal misali a ce ku yi katari bata gari wanda suka yi noman nan sun toshe ku a daji ku ce kuna neman maybe reinforcement ko daga can headquarter ku ba ku da communication din da za ku yi illa communication ɗinka handset ɗinka kuma wani sa'in ka shiga wani gurin babu network ba motocin aiki babu communication gadgets babu um, bindigogin ma wanda muke da su yawanci outdated bindiga aka kamana yanzu an wuce zamanin wannan kamar tsofaffin shekara kenan eh tsofaffi sun tsufa kana iya zuwa ka je ka tabbatar a gwada maka irin bindigogin da muke amfani da su akwai wata tsohuwar bindiga da aka yakin biyafura da ita ana ce mata smg ina tabbatar maka in ba kuskure ne ba a jami'an tsaron ƙasar nan mu kaɗai ne muke amfani da ita saboda haka shugaban ƙasa ya tausaya ya taimaka taimaka in dai ba ana so najeriya ta shiga halin da aka shiga ba ne na 'yan boko haram ya kasance kwaya ta mamaye ko ina ba to tun dare bai ba shugaban kasa ya taimaka ya yi wani abu to ya batun karin girma batun karin girma ina iya tabbatar maka da cewa akwai waɗanda tun dubu ɗaya a tun shekaran dubu da ɗaya 2001 akwai wanda har yau ba a kara masa girma ba zuwa sama kaga akwai 2001 har zuwa nake jin last one din was 2004 ne ko 15 yanzu maganan nan da muke yi sun ce za a je a yi jarabawa jarabawan da ake yi ka tambi 'yan sanda da sauran jami'an tsaro promotion course ake cewa ba promotion exam ba promotion exam za ka je ka yi paper ko darussuka za a ce guda biyar za ka yi ka gaya mun a wani jami'a ne aka ce pass mark hamsin sannan in ka samu arba'in da tara ka faɗi sannan a papers guda biyar din nan alal misali in aka ce ka samu paper ka samu 100% a nan nan ka samu 78 nan ka samu 90 nan a na hudu ka samu uh, let's say ka samu 65 amma su sun ce cut out mark din su passing din 60 ne a na karshe idan ka samu 49 da rabi ka faɗi to barin baka misali akwai lauya wanda ya shekara biyar yana karanta law ya shekara ɗaya yaje je law school ya dawo yau yana aiki a ndlea ba yi da laifin komai ba kwari ba komai wai ya je ya rubuta jaraba wannan na promotion wai a law a ainihin inda yake aikin wai ya faɗi wani irin jarrabawa ne ake kawowa a ce wai lauya da ya shekara biyar ya je shekara ɗaya na kwarewa a law school wai ya zo ya faɗi a ndlea law kuma lauyan nan yana wini wasu cases a kotu akwai dai abin dubawa a bincika mu muna ganin yawancin jarabawan nan akwai waɗanda ake musu bita da kulli to idan muka koma batun yanayin aiki a wannan hukuma taku ta ndlea yaya aikin ke tafiya aiki dai muna tsaye waje ɗaya ne cak bata tafiya rashin tafiyan ta ko ya taso daga rashin shugabanci na gari da bamu da domin za a ce kana ma'aikaci za a maka transfer ba a baka ko kwabo ba kana ma'aikaci za ka je wajen aiki ka samu hatsari ba mai lura da kai kana ma'aikaci za a ce yau akwai waɗanda 'yan uwanmu wanda Allah ya sa sun cika Allah musu rasuwa ko a bakin aiki ko rashin lafiya taɗin nan da nake maka ka je ka bincika daga shekara biyar zuwa yanzu mutum nawa iyalinsu suka samu haƙƙinsu da aka aka biya su babu ko mutum ɗaya yanzu mun kai waɗanda suke ritayarin din ma akwai wanda suka ritayarin har yau a nini ba a basu ba matsalolin sun mana yawa to amma gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa wani kwamiti karkashin wato brigadier general buba marwa mai ritaya domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koki koken ba ka ganin cewa ana nan ana aiki akai halin yanzu to mu dai mai girma ah, murabus general buba gobaman ruwa mun samu labarin an kafa kwamiti amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report ɗinsa ba amma muna ganin ta za a yi kitso ne da kwarkwata me hake nuhi yawa domin mun tabbatar da cewa shugabanninmu ba za su gaya masa ainihin matsalolin da muke ciki Korafin ma'aikatan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLE, kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi. To saboda karancin lokaci abin da za mu iya kawo muku a yau kenan. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban korafin ma'aikatan kafin mu ji ta bakin waɗanda ke da alhakin tafiyar da wannan hukuma da ma martanin tsohon shugaban hukumar giyaɗi kamar yadda aka saba. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma hassan umar tambuwal wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku da nasiru da meli kaya nisar fili hashin gumal cewa mu kasance lafiya to madalla a gaishe ka yanzu kuma ga muhammad awal garba da shahin jaridun ƙasar kamaru Za mu fara shirin da nuna na wannan makon ne da jaridar da fis Actual ta kasar jamhuriyar Kamaru. An da ta mana babban labarin ta cewar ministan Tsimiri Tanadi na kasar jamhuriyar Kamaru Alamin Mai ya ce nan da karshen wannan shekarar kuma da tattalin arzikin kasar jamhuriyar Kamaru zai farfado da kashi goma cikin ɗari. Sai kuma jaridar The Guardians ta kasar Kamaru an da ita kuma ta bayyana mana cewar kasar Kamaru da makwabciyarta kasar Equatorial Guinea suna ka. a tsakanin su domin kasar equatorial gini tana kokarin gina wata katafariyar danga tsakaninta da kasar jamhuriyar kamaru a halin yanzu dai su na diplomasiya yana neman durkushewa sai kuma jaridar informatin an da ita ma ta hango da cewar kamfaninnikan da suke gina sababbin filayen kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru a halin yanzu dai suna jan kafa ga ayyukan da suke gudanarwa a kasar domin nan da shekara 2021 kasar kamaru za ta karbi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka sai kuma jaridan leju ita kuma ta gulmuta mana cewar a jihar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru tashin hankali tsakanin kabilu guda biyu musgun da arab shuwa ya yi tsamari an da akalla aka kona baburan mutane sama da ɗari. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta ce Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru Jean Gote ya jagoranci wani katafaren kamfanin sarrafa ruwan sha mai tsafta a birnin Yawunde. Jaridar Anadol ta ƙasar Kamaru ita kuma ta fayyace mana cewar an fara gudanar da shari'an mutanen da aka kama su a yayin da suke zanga-zangar kin jinin gwamnatin Mustabiya a ƙasar belgium sai kuma jaridan kamer press an da ita kuma ta gulmuta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta dinga shigo da man girki cikin kasarta daga makwabciyar kasar jamhuriyar gabon za mu kammala shirin jaridan namu ne na wannan makon da jaridar mutation an da ta jaddada mana cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta melashe ya ce zai yaki masu sayar da maganin a kan titunan kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a wannan lokaci da ake gudanar da hada-hadan a ta kowane bangare a kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio amerika sunana Kasim Aliyu sardaunar matasan asar a jihar Sokoto, Najeriya. Ra'ayina na yau zan yi shi ne a kan cece da aka na kudin da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo aka hitar naira biliyan goma sha shida game da gyaran wutar Najeriya amma suka yi batan dabu. kuma lcc tana bincika a kansu to ina kira ga kuma lcc ta yi bincike na hakika domin a gano wadda kudin sun kai batan dabo domin rashin binciken bincikensu gaskiya ba karama hasara ce ba domin da akari da irin girman najeriya a ce wuta ta kasa tsayawa daidai wadda ya kamata to ina kira ga kuma LCC ta yi ta bincika na hakika domin a hukunta su kuma a kai su gaban kotu domin a hukunta su hukunci ne da abin da sun ka aikata. Assalamu alaikum gida da umarar Amurka suna na gamba garin Fatakku a tsohuwar kasuwa a garin Fatakku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode wa Allah an sallah lafiya, an gama lafiya. Mun a garin Fatakku gurare biyar wallahi ba a samu matsaloli irin na a kaɗe-kaɗen yara da sauran ganganci ba abubuwa da ake ta faɗakarwa sun yi aiki alhamdulillahi allah ƙara mai kamuna sannan muna gobe a ɗanɗin al'umma da suka kaiwa mai girma da gwamnan mu alhaji idi babbe na ziyarar murnar sallah kowa ya ji cikin walwala an gama lafiya da fatan wannan karamci da ake wa shugabannin abin alfahari ne abin ayaba ne. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana baffa Adama ne fata daga hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. To alhamdulillahi ala kulle halin yau ne ma'aikata a Najeriya za su koma bakin aiki bayan hutun ƙarshen mako da na bikin sallan idil adaha da yardan Allah. Allah shi karbi ibadunmu kuma Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya. Gwamnatin jihar Adamawa ko ba komai bana ta fi bara, amma abin da ya faru ba mu ji daɗinsa ba. An dubi ma'aikatan jiha an ba su kuɗin hutu duk da cewa wata bai yi nisa ba ballan tana a biya albashi wannan abun ya yi kyau kwarai da gaske amma abin ban haushi shine ma'aikatan ƙananan hukumomi ba abin da suka samu muna fata nan gaba ba za a yi wannan kuskuren ba saboda mu yan adamawa ne gaba daya kuma ba abin da zai gagari gwamnan jihar adamawa wajen kiran shugabannin ƙananan hukumomi su yi wa ma'aikatansu na ƙananan hukumomi adalci muna fata Allah zai ba gwamna da mukarrabansa da shugabannin ƙananan hukumomi hikima da ilimi da basira wajen mulkan al'ummar jihar Adamawa bisa adalci da rikon amana. Assalamu alaikum fakin Hausa Amerika. Suna Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Labar Gwamnan Jihar Niger Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya akan abubuwan da suke faruwa ga na barayi. mutane da masu kashe-kashen mutane ya kai ga hanyar alawa daga nan hanyar daga fannagwali zuwa alawa sai ya kasance cewa ga barayin ya sun kashe sun kona motoci guda bakwai a hanyar alawa da motoci na kamfani masu aikin hanya da na motar sojoji ta ina mafita ba tashi ba wai an tashi sai ba ta na kira ga gwamnatin jihar Niger su tashi sai saboda abubuwan da suke faruwa alamar wasu ya fi karfin talaka sai gwamnati ta tashi sai a kai to yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. To a takaice 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi aron gama da 'yan rajin kare demokuraɗiyya da ke zanga-zanga a bambir a filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya talata. Ta yadda aka soke tashin jiragen sama kwana na biyu a jere. Masu zanga-zanga sun sake mamaye filin jirgin saman kuma wasu lokutan an yi ta samun 'yar hatsaniya tsakaninsu da 'yan sanda dauke da kulake da ke cikin shirin kota kwana. amurka ta jinkirta sabon harajin kashi goma cikin ɗari kan wasu kayayyakin china ke shigarwa ƙasarta wanda ya kamata ya fara aiki ranar ɗaya ga watan satumba ofishin wakilan cinikayya na amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su kananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na manita da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar goma sha biyar ga watan satumba. wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya talata kan halin da tankan nan ta mai da ke ciki wadda aka kama a kusa da yankin gibraltar mallakin birtaniya a watan da ya gabata to duka duka kuma abin da muka kawo muku kenan a wannan lokaci sai canza da asali ya zabi wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu baki ɗaya amma a yanzu a madadin safila shimguban da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi darrell smith baba ya koma kyori daga nan washington dc ne sallama da ku sai anjima salamu alaikum